shahararriyar 'yar wasan kwaikwayo da ke masana'antar Kannywood wato jaruma Maryam Sita ta yi nasarar tsallakawa ƙasar Qatar domin kallon wasan ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafa ta duniya da aka gudanar a wannan shekarar ta 2022 wanda aka fafata tsakanin ƙasar Argentina da ƙasar France. duk da kasancewar ba abu bane mai sauki wurin samun tikitin shiga kallon gasar domin majiya mai karfi ta ce ba abu bane mai sauki wurin mallakar tikitin saboda tun kafin a fara yin gasar tikitin ya kare wanda ake saidawa sama da naira dubu ɗari a kuɗin mu na nan Najeriya. Jaruma Maryam Sita dai ita ce jaruma ɗaya tilo da aka hasko tsakiyar filin taron da ake gasar cin kofin na duniya a ƙasar Qatar a duk cikin jaruman Kannywood